This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Ibrahim almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau litinin 12 ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Murtala, rundunar sojin Isra'ila ta sake bayar da umarnin tashi a kudancin Gaza jiya Lahadi. china ta bayyana goyon bayanta ga kasar iran akan maganar kare yaucinta da tsaronta da kuma mutuncinta a rigimarta da isra'ila sannan adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wasu hare-hare biyu a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ya karu zuwa goma sha takwas to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da aikin ceto domin gano sama da mutane goma da suka bata sakamakon hatsarin wani kwale-kwale da ke dauke da mutane sama da talatin a jihar sokoto da ke arewacin najeriya ko da mun ka je an riga an samu mutum daya ba mutum wajen sha takwas zuwa sha tara Allah ya ce su amma sauran har yanzu mutum wajen sha uku zuwa sha biyar. Masu kamfanonin tace albarkatun mai a Najeriya suna kokawa kan yadda har yanzu aka ki so sayar musu da danyen mai da kuɗin kasar na naira duk da alkawarin da gwamnatin kasar ta yi musu. su kuma wayannan su investment ne su bigi na duk suna da crude akwai crude a Najeriya amma ba a ba su shi to duk wannan matsalar nnpca da su suke da wannan matsala. Muna kuma nan dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. To amma kafin duka nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Rundunar sojan Isra'ila ta sake bayar da umarnin tashi a kudancin Gaza jiya Lahadi kwana guda bayan da wani mummunan hari ta sama da aka auna kan wata makarantar da aka mayar mafaka a arewacin yankin ya yi sanadin mutuwar Falasinawa a kalla tamanin a cewar hukumomin lafiyar yankin. Harin jirgin saman na ɗaya daga cikin mafiya muni a tsawon watanni goma. da alamar dai hamas na watsi da batun komawa kan teburin shawara ranar alhamis kan duk wani tayin sabon batun tattaunawar tsagaita wuta a wani bayani ta yi kira ga masu shiga tsakanin irin amurka da masar da kuma qatar da su gabatar da wani tsari na awaitar da abin da aka cimma a watan jiya bisa ga shawarar da shugaban amurka joe biden ya gabatar a maimakon a ta bakinta sake shiga wasu sabbin zagayen tattaunawa ko wasu sabbin sharuwari da za wato da za su samar da uzuri ga wannan mamaya ta zalunci. Isra'ila ta sha maimaita umarnin a tashi yayin da sojojinta ke sake dawowa wuraren da suka yi kace-kace da su lokacin fafatawa da mayakan Falasinawa. Da dama daga cikin mutanen Gaza miliyan biyu da dugu uku sun rasa muhallansu akasari sau da yawa a wannan yankin kasa mai tsawon kilomita arba'in da kuma faɗin kilomita goma sha ɗaya. a halin da ake ciki kuma china ta bayyana goyon bayanta ga kasar iran a kan maganar kare yaucinta da tsaronta da kuma mutuncinta abinda ministan harkokin wajen china wang yi ya gaya ma mukaddashin ministan harkokin wajen iran ta wayar tarho jiya lahadi kenan bisa ga wani bayanin ma'aikatar harkokin wajen china a wayar tarho din wang ya sake nana ta yin allah wadai da china ta yi da kisan shugaban hamas ismail haniye a birnin tehran a ranar 31 ga watan yuli yana mai cewa hakan ya keta haddin yawucin iran tare da yin barazana ga tsaron yankin baki daya da iran da kungiyar hamas dai wato ta falasirawa sun zargi isra'ila da kai wannan shiryayyen harin na jirgin sama wanda ya hallaka hanyar. gabanin wata muhimmiyar tattaunawa da gwamnatin somaliya yau litini a birnin ankara na kasar turkiya firaministan habasha ya ce yana neman hanyar amfani da teku wadda za ta samu amincewar bangarorin biyu biyo bayan tattaunawa ta wayar tarho da firaministan turkiya rajab tayyip erdogan wanda kasar shi ke kokarin sulhunta bangarorin biyu abiy ahmad ya ce yana mai yabawa da ƙoƙarin shugaban ƙasar turkiyya ɗin wajen neman mafita ofishin erdogan ma ya ambato wannan tattaunawar da aka yi ta wayar tarho yana mai tabbatar da cewa shugabannin biyu sun tattauna kan takaddamar somaliya da habasha baya ga tabo batutuwan da habashar da turkiyar ke muradi a matakin yanki da kuma matakin ƙasa da ƙasa shugaban na turkiyya dai ya ce yana buƙatar habasha ta jaddada mutunta diyaucin yankin ƙasar somaliya nan ba da jimawa ba ibrahim zai sake dawowa da karashin labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni ana ci gaba da aikin ceto mutane sama da goma da har yanzu ba a su ba bayan da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife a jihar sokoto da ke arewacin najeriya rahotanni sun bayyana cewa an makare karamin kwale-kwalen din da na katako ne da mutane fiye da talatin da biyar lodin da ya wuce kimarsa lamarin da ya sa ya kife a tsakiyar ruwa tare da mutanen a <clears throat> akasarinsu mata da ƙananan yara wakilinmu mu muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto amma shi na yadda aikin ceto ke gudana kenan a hadarin da ya auku a garin Dundaye na karamar hukumar mulkin Wamako ta jihar Sokoto a cikin gulbin Rima wanda ke doko ruwa daga madatsun ruwa na Bakalori na jihar Zamfara da kuma madatsun ruwa ta Gwaranyo a jihar Sokoto. Mutanen da suka hada da manya da yara maza da mata sun shiga kwale-kwale ne a tsallaka da su ruwan domin su je aikin fadama. Muhammad Bello wani dattijo ne da a gaban idonsa wannan lamarin ya auku. Jirgi da da an ka cika ana hada a rage a rage to da wasu ka ragewa an ka shiga jirgi an ka tai sai an ka tsaki tun wajen majina abin nan. Shikenan sai ana hada jirgi ya kwashi ruwa. jirgi ya kwashi ruwa daɗa kai da nan jirgi ya yi ƙasa. wakilin sarkin adar na ɗanɗaye muhammad bello hassan yana daga cikin muhimman mutane da suka fara garzayawa wurin bayan da aka samu labarin nutsewar jirgin. lai muna fara zaune muka ji labarin cewa ga jirgi can ya nutse da mutane da dama lokacin da ni na fara ta wurin na zo na tarar da abin lalle haka ne abin ya faru. a an samu wurin da aka ceto don ni kai na ɗin ina da yarinya guda daga cikin su wadda Allah ya kubutar da ita ana ta hawawu waɗansu nan duk daga masu zuwa wurin abin wuta sai masu zuwa wurin da aka yi irin irin bugun shinkawa nan suna yi wa share. Sa'idu Dundayi na daga cikin waɗanda suka nutse cikin ruwan da ya samu fita da rayuwa. Amma ni ma kiran na kowane kawala kawo ina sayar da lafiya da wasu tuwa ina wasu kima ala la wahala ta rutsa ni sosai amma da yake akwai kwana na gaba Allah ya tsira ta da amma gaskiya sosai har sai lokacin ba a wasu ba. da jami'an gwamnatin Sokoto karkashin jagorancin mataimakin gwamna Idris Muhammad Gobir suka ziyarci wurin tare da jami'an hukumar bada agajin gaugawa ta ƙasa domin ganin yadda lamarin yake. kuma na zanta da shugaban hukumar kula da bayar da agajin gaugawa ta najeriya mai kula da shiyar sokoto aliyu shehu kafin dangi to anan ko da mun ka je an riga an samu mutum daya ba rai tun wajen sha takwas zuwa sha tara Allah ya cece su tunanin amma sauran har yanzu ana tunanin ana mutum wajen sha uku zuwa sha biyar dole ba a san inda suke ba kuma mun engaging din local divers irin yan sarkin ruwa din nan da wadi sun shiga sun lakare duka dogo tafiya din saboda ruwa yana tafiya da sani so an bi shi daga nan inda abun ya horo sun yi tafiya mai nisa suna sace sun basu cikin ruwa din Eh, tare da yan sace rasu na national emergency management agency da kuma su local divers din duk kuma an ba da cigiya garuruwa na gaba saboda ruwan is on the move yana flowing din sediment abin nan riba din nan wanda zai ta cin haɗu da babban stream wanda zai ta zuwa gwanan yadda din nan da iya zage hasu talatin mafara. wannan dai shine haɗarin kwale-kwale na hudu da ya faru a jihohin najeriya hudu ƙasa ga mako ɗaya domin an samu kwale-kwale da ya kama da wuta a jihar bayelsa sai hadarin kwale-kwale a jihohin jigawa da zamfara da kuma wannan da ya auku a sokoto abin da ke nuna akwai bukatar a yi wani abu don kaucewa irin wannan matsalar wanda ta yi ta salwantar da rayukan jama'a muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida Muhammad Nasir to kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karashin labaran duniya. To mutala mutane akalla goma akasari mata da yara suka mutu a jihar Nejan Najeriya sanadiyar wani hatsarin mota da 'yan fashin daji suka janyo. Daga muna ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Rahotanni daga yankin Bobi ta ƙaramar hukumar Mariga na nuna cewa wasu 'yan bindiga ne masu satar mutane domin neman kuɗin fansa suka fatattaki al'ummomin da ke wannan yanki. lamarin da ya sa direban wannan mota mai kirar kanta ya yi haɗari a daidai lokacin da yake neman tserewa daga 'yan fashin dajin. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunan shi saboda dalilai na tsaro ya ce. ya da matari da uruma da bobi duk an wake gaba ɗaya ba mutum ko guda akwai wata kanta a hanya sun fanto suka same ta suna harbi Allah ya taimaki shi mai kanta ya wuto dai haka nan da tayoyi saboda ya riga ya rikice ya zo hawan babban hanyar ga ya faɗi mutane da yawa suka mutu mata da maza da yara kamar mutum nawa suka mutu za su kai mutum goma mutum goma eh. to shi ma wannan mazaunin garin na bobi ne da ya tsallaka rijiya da baya Muhammadu ba tsari gari ba kowa yanzu haka magan da nake da kai wallahi ina cikin daji ban ma san inda iyali na suke ba amma dai na yi waya da kalwa mata na ta ce suna wani wuri cikin daji boye duka da yara na. Shugaban karamar hukumar ta Mariga Alhaji Abbas Adamu kasuwar Garba ya tabbatar da aukuwar lamarin. Gaskiya ne yan bindiga daga zamfara sun shigo local government dina da yake muna da boda tsakaninmu. A da Mustapha da wannan rahoto wanda kuma yi kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar amma ba a samu nasarar hakan ba. To, adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wasu hare-hare biyu a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Kongo ya ƙaru zuwa goma sha takwas yayin da mutane kuma goma sha hudu suka ɓace abinda wasu majiyoyin yankin suka gaya ma kafar labarai ta AAP kenan jiya Lahadi. Ana zargin 'yan tawayen ADF masu alaƙa da ƙungiyar ISIS da kai har-haren. waɗanda suka auku ranar asabar a yankin beni da ke lardin kibu ta arewa kenan mai fama da tashin hankali hasali ma wani shugaban al'umma a yankin mai suna charles adun kodo ya gaya ma kafar labarai ta afp din cewa adadin waɗanda suka mutu a zahiri zai ma zarce goma sha takwas ɗin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gamayyar kamfanonin tace albarkatun mai a Najeriya ta kuka kan yadda ta ce har yanzu ba a fara sayarwa mambobinta danyen mai da kudaden kasar ba wato naira. a yayin wani taron manema labarai sakataren hulɗa da jama'a na kungiyar uche idoku ya bayyana cewa shugaban kasar bola ahmed tinubu ya yi alkawari tare da bada umarnin a rika sayar musu da danyen man da naira a kokarin ganin an samar da man a kan farashi a fadin kasar to amma har yanzu ba su gani a ƙasa ba daga abuja ga rahoton rikayya basha Idoku ya kara da cewa duk da wannan sanarwa ta shugaban kasa ba su fara cin gajiyar hakan ba ko da yake akwai buƙatar wasu matakai da ka'idodi da ya kamata su bi kafin a fara siyar musu da ɗanyen mayin a nera. na yi kokarin jin ta bakin hukumar kula da albarkatun mayi ta ƙasa nmdpra bisa jinkirin fara siyar da ɗanyen mayi a farashin naira da ƙungiyar koran ta koka a kai har izuwa haɗa wannan rahoto haƙata bata cimma ruwa ba sai dai na tuntubi babban mai bincike na ƙungiyar dillalan man fetur ta ipma Oman Yakubu Ali Bulkadimka game da tsaikun da matatun mayi ke fuskanta wajen fara sayan danyen mayi a Nira ga abin da yake cewa. Gaskiya su NNDPR su suke da matsala, mai matsalan da suke da shi. Su suna so su yi regulatin wayan abubuwan. sun san wayan da misali kamar yadda na faɗa nan gote shi yana da refinery already aga ya kamata a bashi crude na biyu bayan an bashi crude an tace mu marketers ya kamata a ba mu kofa mu je mu shiga mu doka amma an rufe portal na biyu kudaden mu ma rike na dogo wajen na shekara uku hudu har yanzu ba biya mu ba su kuma wayannan sun yi investing a refinery sun gigi na dun suna da akwai kulu a Najeriya amma ba a basu shi to duk wannan matsalar nndpr su suke da wannan matsala masu sharhi kan lamuran yau da kullun nasir marmara ya ce jinkirin aiwatar da irin wannan muhimmin ayyuka da zai amfani talakan najeriya ba sabon abu bane a kasar a najeriya gwamnati ta ce za ta yi abu kuma ta kasa ko ta ƙi mafi akasari baya rasa nasaba da yanayi na cin hanci da sauran nau'o'i na son zuciya da ya katutu ma jama'a wani lokacin gwamnati kawai takan ce za ta yi abu ne saboda siyasa a faɗa kawai saboda jama'a su ji ta kwantar da jama'a hankali ko kuma ta ja ra'ayin jama'a Koda da ko ta san cewa abin da ta ce za ta yi din ba mai yiwuwa bane Masana tattalin arziki irin su Dr. Isa Abdullahi Kashiri na ganin tafiyar kunkuru wajen aiwatar da ayyukan da suka dace a kasar yana yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa da kuma ƙarawa talaka kuncin rayuwa. Matsalar Najeriya ba a tace man fetur. Ya za a yi a samu sauki a kafa matatu a cikin ƙasa. an kama matatu a cikin ƙasa yaushe za a ba da ya za a yi a samu ɗanyen mai da za a tace a farashi irin na naira a kuma sauƙi wanda don talakan najeriya ya samu sauƙinsa an ce an ɗauki wannan matakin sannan har yau ba a samu wannan ba suna daɗa kawo wa talaka kunci da takurwa 'Yan Najeriya dai na ci gaba da kokawa bisa karancin man fetur a kasar da kuma tsadarsa. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A da Rukayya Basha. Masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro mu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai ɗaura kan duba wani ƙorafin neman gadon shanu uku bayan kwashe shekaru arba'in da bakwai. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirin da ya gabata ne muka muku labarin malama Hafsatu Amar da ke gwagwarmayar neman gadansu na shanu uku bayan kwashe shekaru 47. Hafsatu da yanzu ke zaune a jihar Neja ta ce bayan rasuwar mahaifinsu sai mahaifinsu ta auri wani bawan Allah inda shi kuma a lokacin ya kaura zuwa mayan daga a karamar hukumar su da wanda ke tsaunin Mambil a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda hafsatu ta bayyana ya tafi da shanun ya haɗa su waje guda ya damka dukiyar ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai daɓi. Ko da yake Hafsat ta yi zargin cewa bayan shekaru sama da arba'in kamata ya a ce shanun sun haifa ba sun karu. Ga dai ci gaban tattaunawar da wakilin Mustapha Nasir ba tsari yayi da Hafsatu. Yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani da ya tambaye shi sai ya ce ba zai ba shanu ba. ya je ɗiba na ƙarhi ne da ya ce na ƙarhi ne ya ce to shan nan tunda kowa san da su dole ka bada su sai je yi ƙara shi ma daga da ya ƙara shi suka yi magana wurin yan sanda koko a a a kila wajen ni ban alƙali ne mm. tunda ni ban je ba alƙali ne to da ta yi da ya ƙara shi da aka ce je ɗiba ya ƙara shi sai aka je aka rihe shi yan muntoshi shi wanda dukiya ke hannun shi mm. shi wannan da ya zo neman dukiyarmu da aka rihe shi da ya kwana biyu to sai kanuwa ta ta ce alhaji mai daɗe dukiya gare shi ya haɗa dukiyar mu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ya ce wannan dukiya sai na ance ta sai ya je ya ƙara shi a gimbu kuma da ya ƙara shi gimbu kuma da ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi alhaji sani nan ma ban san kwanakin da ya ba nan ma aka ƙara aka yi belin shi to sai kanuwa ta ce to ita kan ta gaji ‘ya'yan miji su ce an rihe masu uba saboda ni kishiyoyi su ce an rihe masu miji saboda ni su an rihe masu uba na rasa inda zan sa kaina shi kuma mai daɓe ya ce ba zai bada ba sai na ce to ta ya haƙura dukiyar nan mu ban mashi da dai ban da wadda za ta taimake ni akan wannan dukiya ta mu sai ka rubu da shi sai ya ce shi ba zai rubu da shi ba sai ya ce to sai ce to ni kan yanzu in dai ba za ka rubu da shi ba wannan magana ba ruwana alhaji zani ya ban magana to ni bana sai na je da na je bana sai na ce mace dan Allah dan annabi na zo kan mu ne. Yadda kika je kun ido hudu da shi mai dabe. Ido hudu muna zaune yadda muke kallon juna da kai haka muka kallon juna da shi. To me yace miki? Cewa ba zai bada ba in je in rihe shi in ina da karhin ɗiba dukiya in je in rihe shi. Wannan mai gida na buɗi ba ke ce a'a ba haka za ka yi ba tunda ta haɗa ka da Allah da annabi ta zo ku sulhunta cikin kwanciyar hankali ba ta so tashin hankali ba ya kamata ku sulhunta magana rihi bai taso ba sai ya ce bai badawa a je a rihe shi sai ce to don ya gaba ni da dukiyar rihe shi ne. dukiya mu na hannun shi amma ke yanzu ke baki jaurin hukuma ba ni ban je wurin kowa ba yanzu na kawo kara ga Allah na kawo kara ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na kawo wannan magana a gare ku ku masu taimaka min kan wannan magana ku an sa mana dukiyarmu. yanzu eh, kuna so ita hukuma ta an so wayannan shanu to eh. yanzu shekara nawa kenan shanu suna hannu. shanu bana shekara arba'in da bakwai bana. shekara arba'in da bakwai bana. Kuma har yanzu kuna magana akan saniya uku ne. Muna magana to mu magana sanuwa uku ne yanzu za a ce magana sanuwa uku shekara arba'in da bakwai sanuwa uku take har yanzu ba za ta haihu ba. Hmm? Yanzu sanuwa ɗaya kana da sanuwa ɗaya ta shekara goma ɗaya za ta koma. Ai dole dai an san za su karu ko. To shine na je na ce mai mu sulhunta mu sasanta. cikin arziki ya samu abun da ya bamu don na san ba zai bamu haƙƙin mu duka ba amma ya dan mana saboda ban son tashi hankali to ya ce in je in ɗiba in kai shi ƙara in je in rihe shi saboda ya gaban da abin rihe shi to ni kuma tun da ban da abin rihe shi yanzu ban da uwa ban da uba sai Allah sai ma'aikin Allah sai ku da na kawo wannan magana gare ku ku taimaka min ku an san mana dukiyar mu a hannun shi amma yanzu ita kanwata ki tana ina tana can kanwatawa tana can suna tare gari daya da na je na ce mata magana dukiya tace ita wahalar da ta ci da ita da mijinta ita ba ruwanta in ina iyawa an san mana dukiya kuma sannan in na tashi an san dukiyar nan ma ka in neme ta saboda ta farkin an san waccan dukiyar da ta yi kokowa mijinta ya kashe shanu ya kashe shanu bai samu ba wallahi ta taba shan ruwa ba sai wannan shekara ruwa asibiti har ta sha leda hudu na ruwa daga nan kuma shi kenan yanzu ta yi zazzabi kaɗan ya ta sha ruwa soki ya kama ta da haka saboda tashin hankalin ku bukata ku a karɓo muku wannan mu yanzu bukata mu dai a bamu dukiyar mu ba mu so mu cuce ci amma kada ya cuce mu ya bamu dukiyar mu dukiyar mu kawai muke so ku an sa mana yanzu ku bamu dukiyar mu a hannu. kamar yadda watakila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata ɗa ga muhammad lawal mai daɓe ya shaida wannan shiri cewa labarin da suka samu tun da daɗewa shine dukkan shanan sun lalace wato ma'ana babu su babu su. ga ga yan uwansu wajen nawa ga mariye ga babaji ga lalwi ga buba ga bakari dukansu wannan mamansu ɗaya ne ga kuma kakar mu yana da rai amma duka ba sa tambayi shanu kana jina ina jin kai yanzu eh, eh, kuma ba sa yi maganan shanu ga dan uwansa nan duka ga kakamu yana da yana da rai shekaru da shekaru bata tambayi bata tambayi shanu tana da shanu na mamansu wanda ta da su din to ga karkarmu ga ɗan uwarta wajen biyar na ko haka to in akwai shanunta me yasa bata tambaye su ba kuma ga shanun su din a tsaye o shanun suna nan a nace nace nace lokacin nake madana da ba wai nace shanun su yana nan fa eh tun a wancan shekarun kenan na baya da suka wuce nace magana ga inda suke ga inda kakarmu din ga inda yake eh, ga wajen saniyan sanan daban to kuma ba ta tambaye ta ba ta shanunsa maman ta tare su wajen shekaru arba'in aka ce min dai ni jina ban same ta wato idris abinda take magana shi babanku malam lawal mai daɓe ah, eh. ya ce in tana neman shanu ma ta kai shi kara kotu ta kwata da ta hanyar shari'a shi ya yadda to ni ba sani ba yadda suka yi suka yi na ji dai ni ban same su ba lokacin ina ina ina ina abun nan ina jalingo ban sani ba na zo labari sun zo to amma ban sani ba yadda suka yi suka yi to ma har akwai har yanzu ma akwai dan uwan ta a nan din to yanzu kai Idris a matsayinka na na da ga shi malawan mai dabi me zaka ce ya za wani shawari zaka ba da za a warware wannan magana ya zama kun ci gaba da yin zumuncin ku na yan uwa ni abin da zan faɗa maka kana ji na ina ji ni ba abun da zan fara maka eh wannan da ta karanta nan duka ni lokaci ba haife ni ba mamanta tare su ba ta tambayi abunta in abunta yana nan ga dan uwanta wanda ta haɗa baba da uwa ga dan uwanta waɗanda suka haɗa uwa su nawa ga babaji ga buba ga nalwi ga babaji ga mairo su biyar to ga kakanmu in ma da rai yanzu in za ta ta nemi shanunta ina za ta nemi shanunta wato waye zai rike in akwai in akwai shanunta waye zai rike mata shanunta wato harkar shanu ko in ce harkar gado ka san in ba a raba an ba wani ba har abada gado da gado ne ko da ba ta raye 'ya'yanta ma za su iya karban gadon ta inda tana da haƙƙi sai dai in dama kamar yadda ka faɗa kai kana tunanin shanun sun lalace ne kenan lokacin da ake tafiya da su A a e ba ba wai na tunanin ba abunda suka bani abunda suka karanta tarihi haka ne abu ya fara lokacin da suka hauro nan ba su hauro da komai ba to amma wanda shi eh ina ji Shanu suka eh, shanu duka aka ce sun lalace lokacin da suka hauro nan babu shanu ba su hauro da shanu ba to a ƙarshe ina ji ana nan ana nan ana nan ana nan maman ta tare su ga kakar mudi yana da hai ga dan uwanta wanda ta ta hada mama da baba ga dan uwanta da ta hada ta hada da uwa ta hada su dukansu suna nan maman su tare su ta suka yi gaisuwa suka koma gunsu tafiya ya yi tafiya har tafiya ya yi tafiya har maman mu ma kakan mu ma ya zo ya risu ba wanda ya ce ko kala masu raro shirin ciki da gaskiya na gayyatar lawal mai daɗe don ba shi damar faɗan nasa ɓangaren labarin inda shanin suka shiga daga nan za mu dawo don kawo ku masu auro ci gaban wannan dambarwa. Yanzu a madadin na Mustapha Nasir Batsari Nasir Adamelin Kaya da suka taimaka shirin ya zo gari. ku. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya. Tuhuma da haka kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. To a takaicen rundunar sojan Isra'ila ta sake bayar da umarnin tashi a kudancin Gaza jiya Lahadi kwana guda bayan da wani mummunan hari ta sama da aka auna kan wata makarantar da aka mayar mafaka a arewacin yankin ya yi sanadin mutuwar falasinawa akalla tamanin a cewar hukumomin lafiyar yankin harin jirgin sama na ɗaya daga cikin mafiya muni a tsawon watanni goma a halin da ake ciki kuma china ta bayyana goyon bayanta ga kasar iran a kan maganar kare yaucinta da tsaronta da kuma mutuncinta abinda ministan harkokin wajen china wang yi ya gaya ma mukaddashin ministan harkokin wajen iran ta wayar tarho jiya lahadi kenan bisa ga wani bayanin ma'aikatar harkokin wajen china a wayar tarhon wang ya sake nana ta yin allah wadai da china ta yi da kisan shugaban hamas ismail haniye a birnin tehran a ranar 31 ga watan yuli yana mai cewa hakan ya keta haddin daucin iran tare da yin barazana ga tsaron yankin baki daya. adadin waɗanda suka mutu sanadiyar hare-hare biyu a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ya ƙaru zuwa goma sha takwas yayin da mutane kuma goma sha hudu har yanzu ba a san inda suke ba abinda wasu majiyoyi suka gaya ma kafar labarai ta aap kenan jiya lahadi To masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da karfe hudu na yamma a agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Malam Isa Bachman da matarsa Hajiya Kubra Tawai kan rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Maryam wanda za a yi wa addu'ar uku a yau Litinin da misalin karfe tara na safiya a unguwar Sawafa a kumasin kasar ghana allah ya ji kanta da gafara mu kuma ya samu ga mu cika da imani yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma dadi balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr charleston ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalama